بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإنا من بركة وانا لوكتي ina fatan Allah madaukakin sarki ya biya mana dukkan bukatunmu ya kuma sanya mu a cikin bayinsa masu ilimi da aiki ina sanar da mu cewa 'yan uwana kenan waɗanda suke mabiya mazhabin ahlul baiti alaihi musallam waɗanda suke intima'i zuwa ga makarantar ja'fariya wadda take koma zuwa ga imam ja'far sadiq alaihi salam cewa insha Allah ta'ala a wannan shafi zan yi ƙoƙari ya zama na cewa na yi amfani da wannan dama domin amfanar da kaina awwalan da kuma amfanar da 'yan uwana saniyan kenan kamar yadda muka sani turawa sun kirkiro waɗannan kafafen sadarwar ne domin maslahan kansu domin amfanin kansu za mu ga cewa na farko sun kirkire shi ne domin su samu haimana su samu saitara su samu daman tadmirin sakafa na mutane ya zama na cewa sun farzanta wa mutane sakafansu da kuma sauran hadafofi nasu na ɓata tarbiyya da kuma lalata shaksiyat na mutane to tun da ku abun ya zama haka to a matsayinmu na musulmai matasa wadda muka san me muke yi to abun da ya kamata shine mu yi kokari mu ga mun yi amfani da waɗannan abubuwan mu kuma mun juya shi mun amfanar da kanmu mun amfanar da wasu mu to shi yasa insha Allah ta'ala zan yi kokari ya zama da cewa na yi amfani da wannan daman zan rika zan fara karatu na fikihu in Allah ya so ya yarda ya kuma yi mana taufiki akan hakan sannan kuma wannan karatu na fikihu ba littafi ne zan ɗauka in sa ina karantawa tun daga farko har zuwa karshe ba abun da zan yi ƙoƙari ya zama shine zan yi ƙoƙari ya zama na cewa na sanya wasu mas'aloli zan rika kawo wasu mas'aloli waɗanda suke waɗannan mas'alolin mas'aloli ne da suke tare da mu a rayuwarmu na yau da kullum za mu ga cewa muna son mu san hukunce-hukuncen abin da ya shafi tsarki a kowane lokaci saboda muna tare da shi da shi muke rayuwa a matsayin mu na musulmi wani lokaci kaga abun da ya shafi sallah abin da ya shafi mantuwan sallah da sauran hukunce-hukunce wasu abubuwa waɗanda suke suna tare da mu a cikin rayuwar mu na yau da kullum ba ma rabuwa da su ba sa rabuwa da mu to waɗannan hukunce hukunce waɗannan abubuwan insha Allahu ta'ala zan yi ƙoƙari ya zama ina ɗaukan ɗaya bayan ɗaya a takaice kuma a dunkule ina sanya mana domin mu amfana baki ɗaya kar ya zama na cewa muna ɓata mu ko abin da ya yi kama da haka a wurin kallon shirme da banza da wofi alal ya kamata ya zama cewa mun samu wani wuri da za mu rika amfanar da kanmu da kuɗin da muke kashewa tunda in kuɗinka ya riga ya tafi ya riga ya tafi kenan kuma kana da hisabi akan wannan me kai da shi ta yaya ka karar da datan ka? wani zai iya eh, shan mamaki ya ce to kuɗi dai ya san cewa malamai suna cewa za a yi wa mutum hisabi a kansa to ai yanzu da ne ake amfani da kuɗi kamar yadda yanzu ma ana yi amma yanzu muna da wani kuɗin na biyu wadda ne data tunda kuɗi zaka sa ka saye shi to wannan datan sai an tuhume ka sai an tambaye ka yaya kai ka ƙarar da shi ina da ina ka shiga mai da me kai da shi ya ƙare to don haka yana da kyau mu yi kokari ya zama da cewa mun kiyaye mun yi amfani da shi ta inda ya dace muna fatan Allah madaukakin sarki ya yi mana taufiki ya kuma datar da mu ya sanya mu a cikin bayansa masu ilimi da aiki assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh